يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة ashirin da uku ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara wannan yana tambayar cewa wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah musamman a waɗannan ranaku na goma ƙarshe na Ramadan. ayyuka waɗanda suke nasu masu wanda Allah yake so a waɗannan kwanakin shine duk wani aiki na alkhairi amma ayyuka waɗanda suke mafi girma musamman a cikin watan Ramadan musamman kuma a kwanaki goma ƙarshe na watan Ramadan sune ayyukan da ake aikatawa a watan wanda suka shafi azumi da karatun alkur'ani da sallah da kuma sadaka musamman kuma ciyar da mutane waɗannan ayyukan su ne muhimman ayyuka waɗanda suke mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala a cikin kwanakin Ramadan gaba ɗaya musamman kuma waɗannan kwanaki goma waɗanda suke su ne mafiya daraja mafiya falala a cikin waɗannan kwanakin sannan sai aiki wanda yake na biyar shine zikirin Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya hada waɗannan ayyukan gaba ɗaya guda biyar ya zama kowanne a ciki yana da rabo mai girma a cikin shi na ibadar to lallai ya dace da alkhairi mai yawa ya zama mutum yana yin azumi a kowace rana sannan kuma yana da wani nau'i na salloli na nafila rana da dare wanda zai yi a cikin kwanakin sannan yana da wani juz'i na alqur'ani da yake karantawa a kowace rana dare da rana a cikin kwanakin sannan yana da wani nau'i na sadaka da yake yi a cikin kwanakin to wannan ya hada alkhairi wanda yake mai yawa sannan ya zamanto yana zikirin Allah a koyaushe safa da rana a zaune da kwance alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim da haka wannan ya hada alkhairai masu yawan gaske kada ya zamanto ka dogara da ɓangare ɗaya kawai ka bar sauran bangarorin na aikin alkhairi ya zama a kowace rana kana yin ƙoƙarin kowanne daga cikin waɗannan ayyukan ya samu wani rabo ta samu wani rabo daga cikin ayyukan alkhairi da ake aikatawa ta hanyar waɗannan ayyukan sannan sauran ayyuka na ibada gaba ɗaya waɗanda ba wannan ba su ma duka suna cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so a cikin waɗannan kwanakin amma dai waɗannan su ne mafiya mahimmanci da ya kamata a ce a kowace rana kana da wani rabo na musamman a cikinsu baki ɗaya wannan yana maganar cewa yana neman ƙarin bayani dangane da maganar gina ma mamaci sadaqatul jariya shin ‘ya'yan shi ne kaɗai za su iya yi mai ko kuma wani daban shi ma zai iya. Sadakatul jariya da mutum zai yi ma wani mamaci daga cikin mamata zai iya shafan kowa ba wai sai aikin da ‘ya'yan wannan mamacin za su yi ba. Za ka iya ma wani ɗan uwanka daban ko wani mamacin daban. wanda ba ɗan uwanka ba kai mai waƙafi ko kai mai wani aiki na alkhairi dangane da wannan da wani amfani ko kuma wata fa'ida da ka fa'idanci da shi ko kuma wani alkhairi da ka samu ta ɓangaren shi kaga cewa ya kamata ka yi mai wani aiki na alkhairi saboda wannan abin da ya aikata saboda wannan fa'idantuwar da ka fa'idanci da shi ko kuma haka kawai kaga cewa ya kamata ka yi mai wani aiki kame wata sadaka wadda zai rinka amfana da wannan aikin alkhairi da haka wannan bai takaita ga ƴaƴan mutum kawai ba kowa ma zaka iya mai zaka iya mai mutum waƙafi na wani abu ya zama sadaqatul jariya na shi ka gina masallaci ka ce ka gina ne ga wani daga cikin mamata waɗanda suka mutu ko ka gina makaranta ko ka gina rijiya ko ka wani aiki na alkhairi da mutane za su amfana da shi ko ka samar da littattafai ko ƙur'anai a masallaci da za a rinka karantawa ka ce ka bayar da su ne ka yi waƙafi ga wani da ya mutu kowa za ka iya yi ko ka yi aikin hajji ko umara ga wani daga cikin mamata a maimakon shi duka wannan yana shiga daga kowanne kowane mutum zai iya yi ma wani ɗan uwan shi musulmi wani aiki na alkhairi ya zama Ya yi waƙafi gare shi ba wai dole sai 'ya'yan mutum ko kuma 'yan'uwan uwan mutum na jini ba wannan yana maganar cewa an yi haɗa sallah a masallaci kuma ba tare da wani dalili da zai sa a haɗa sallah ba babu ruwa kuma babu sanyi sosai da zai sa a haɗa sallah amma an haɗa sallah kuma daga baya an zo an yi sallar tarawihi menene matsayin wannan sallar da aka yi shi haɗa sallah shari'a ta sanya uzurorin da ake hada sallah saboda su idan an samu uzurin da zai iya sa a hada sallah wannan babu laifi idan kuma an hada ba tare da wani uzuri wanda kake ganin uzuri ne kai gamsashe da za a iya hada sallah ba wannan shi ma babu laifi ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر yace manzon Allah ya hada tsakanin sallar azhar da la'asar sannan ya taba hada tsakanin magariba da isha'i a garin Madina ba a halin tafiya ba kenan sai ce min ghairi khawfin wala matar ba tare da wani tsoro ba ba kuma tare da ruwan sama ba da haka an hada saboda wani dalili wani dalili daban wanda ba waɗannan da aka sani ba ruwan sama ko wani abu na tsoro babu laifi a iya hada sallah saboda wannan dalilin shi yasa Imam Malik yake cewa a bayan ya rawaito hadisin a cikin muwatta yake cewa ina gani saboda marad ne saboda rashin lafiya ma'ana zai iya yiwa saboda rashin lafiya ne ko manzon Allah baya jin daɗi na jikin shi yasa ya haɗa sallah amma dai a hadisin ba a faɗi cewa saboda rashin lafiya ne ko wani abu ba da an tambayi Abdullahi ibn Abbas me yasa manzon Allah ya haɗa sai ya ce yuridu Allah yuhrija ummatahu baya so ya matsa ma mutane baya so ya takura ma mutane da haka duk wani abu wanda yake za a dan iya samun takura a cikin shi sai amfani da wannan damar kakan an haɗa wannan ba laifi ba ne idan an dawo an yi sallar tarawih ba wai ba a yin wata sallah kuma a masallaci idan an haɗa sallah a ce ba a yin wata sallah ba dan an haɗa sallah kuma an samu dama wanda za su iya zuwa su zo su yi sallar tarawih za su iya zuwa su zo su yi sallar tarawih bayan an haɗa sallah idan lokaci yayi haka haɗa sallah baya hana a yi wata sallah kuma a masallaci saboda an haɗa wannan yana eh, shi ba tambaya ba ce ko yana neman addu'a a wurin al'umma ke nan gaba ɗaya yana neman addu'a kan cewa kuɗin haya ya ƙari, wata biyar kenan kuma ya kasa biyan kuɗin haya yana roƙon addu'a Allah ya sa ya ya iya biyan kuɗin haya to Allah ya hore mai abin da zai biya wanda duk yake da kuma hali irin nashi shi ma Allah ya hore mai abin da zai biya amma ni ba zan rubuta takarda na neman addu'a da irin wannan ba in zan rubuta sai in yi amfani da himma aliya himma maɗaukaciya. sai ce a min addu'a Allah ya sa in mallaki nawa kafin in gama biya saboda addu'a za a yi Allah za a roƙa wanda yake ne khairur raziki ne mafi wadatar masu wadata shi ne mafi kyautar masu kyauta shi ne mafi arzikin masu arziki arzikin ma nashi ne shi yake bayarwa shi in za ka yi addu'a ka rinka buɗe zuciyarka kada ka takura zuciyarka a wurin addu'a ka san wa kake roƙa tukunna da ka girman abu baya yin girma bukata ba ta yin girma a wurin Allah in ka san Allah da kan ka tashi roƙa ka roƙi Allah ya baka gida kada ka rinka roƙon ka roƙi Allah ya baka abin da zaka rinka biyan kuɗin haya har yanzu zaka yi ta zama a wuri ɗaya kenan da aka sai ka roki abin da zai fitar da kai daga wannan matsalar gaba ɗaya ta rayuwa da ka ba wani abu mai girma a wurin Allah subhanahu wataala duk wani abu mai sauki ne a wurin Allah mun saba da yin amfani da rauni da rashin himma a cikin al'amuranmu na komai ma har abin da za mu roƙa a wurin Allah. Shi yasa hatta a addu'o'inmu da muke yi sai kaga addu'o'in akwai gajiyawa akwai rauni a ciki kaman ba mu san wa muke roko ba kaman ba mu san wa muke roko ba kaman da zai zo wani yake bada misalin wani ya ga an juya ƙasa tifa an juya tifa ta ƙasa a wani wuri wai ya zo ya sallah yana addu'a ya ɗaga hannu yana ta addu'a Allah ya sa wannan ƙasar ta alhaji wani yana ta addu'a wai me yasa saboda alhaji wani shi yake mai aiki in kasar tashi sai shi za a kira ya kwashe kasar da shigar da shi a biya shi tsabar rauni ce nan a wurin himma hatta addu'ar sai mun nuna lalaci da rauni da rashin sanin wa muke roƙo shi yasa wani zaka ji yana addu'a har barar da za a yi wai Allah ya baku mu samu bai Allah ya bamu ba ba a ku za a yi ma addu'ar Allah ya ba ku? in ya ba ku sai su su samu ba wai su Allah ya ba su ba saboda rashin himma da lalacewar himma daga mutum zai yi addu'a ya san wa yake roƙa shi yasa yana daga cikin abu muhimmi ga mutum musulmi shine ya san sunayen Allah da sifofin Allah duk wanda ya san sunayen Allah da sifofin Allah da haƙiƙanin ma'anoninsu da abin da suke nufi to duka wannan abubuwan ba zai same shi ba a rayuwa ba zai zauna yana baya baya a wurin bukata ba duk wani abu komi girman shi zai fuskanci Allah da shi kai tsaye saboda ya san wa yake nema a wurin shi kuma ya Allah yake ya yake bayar da kyautar shi shine mai kyauta safa da rana babu lokacin da baya kyauta hannun Allah abu ɗaya yake kullum a cikin kyauta yake yi safa da yamma dare da rana ba wani sakon da Allah ba kyauta yake yi ba kana zama ka ce Allah ya barka bani mallaka min gidana na kaina me kyau babba ya amsa shi kenan ya amsa ka samu ka gama amma ka zo kana roƙon abu a wurin Allah har kana neman al'umma su taya ka da addu'a kuma wani abu can ba wai wani muhimmi babba ba ya kamata mu canza tunani a wurin alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam darasin da ya gabata mun kammala suratul munafiqun za mu tashi a suratul juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم نعم. سورة الجمعة سورة مدنية كما tana daga cikin surori waɗanda suka yi magana akan nuna girman Allah subhanahu wata'ala da kuma zargi ga al'ummar Yahudawa gaba ɗaya sannan kuma da magana akan falalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan waɗannan abubuwan guda uku sune mahawir ɗin da surar take magana akan su girmama Allah subhanahu wata'ala zargi akan Yahudawa dangane da waɗansu sifofi da suka sifantu da su saboda al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su nisanci waɗannan sifofin sannan kuma bayani akan irin falala da daraja da Allah ya yi ma wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura ta buɗe da bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ma fi samawat halittun da suke cikin sammai gabaki daya wa ma fil ard da halittun da suke cikin ƙasai guda bakwai yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya gabata a suratul taghabun mun ji irin yadda halittun Allah gaba ɗaya suke tasbihi ga Allah da kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa ba kowa ne yake fahimtar irin tasbihin da sauran halittu suke yi ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa halittun da suke cikin sama gaba daya da waɗanda suke cikin ƙasai gaba daya suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala suna subhanallah wa bihamdihi da haka wannan tasbihin da suke yi ma'anar shi kamar yadda ya gabata shine tsarki ya tabbata ga Allah babu wani abu wanda yake na tawaya ko na ƙasa ko aibu da yake dangantuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan shi Allah ɗin al-malik shine mai mulki an ce al-malik ana nufin mai mulki sarki kenan wanda yake mulkin komai al-malik kuma shine mamallaki wanda ya mallaki komai shi yasa ake karanta suratul fatiha da qira'o'i guda biyu maliki yawmiddin da kuma maliki yawmiddin da aka sabanin qira'o'i guda biyu yana tabbatar da cewa kowace kaman aya ce mai zaman kanta cewa Allah maliki yawmiddin ne shine mai mulkin rana al'iyama, sannan kuma maliki yawmiddin shine sarki mai mulki wanda ya mallaki ranar alkiyama da haka shine ya mallaki halittu kuma shine mai mulkin halittu ɗin, da haka Allah al-Malik ne Allah ne mulki ne sarki ne shi wanda babu wani sarki irin shi mai mulki ne wanda babu wani mai mulki irin shi domin mulkar Allah subhanahu wata'ala ta game komai da komai duk wani al-Malik a bayan ƙasa mulkin shi yana da iyaka iyaka ta wurin mulkin faɗin mulkin da kuma iyaka ta lokacin mulkin babu wani mai mulki da bai da wannan mulkin shi ya taƙaita ne a iya wuri kaza ƙasa kaza da ƙasa kaza ko gari kaza da gari kaza sannan mulkin nashi ya taƙaita ne zuwa lokaci kaza daga wannan lokacin mulkin ya ƙare ko dai ya zama yana da iyaka ya mulkin ya ƙare yana raye ko kuma ya zama iyakan mulki shine mutuwar shi amma banda mulki na Allah subhanahu Ta'ala. Allah tun fil azal shi malik ne shi mai mulki ne tun lokacin da ba shi da farko haka kuma haka zai ci gaba da kasancewa abadan wa azalan a kasancewar shi al-malik shi mai mulki ne sannan kuma al-quddus Allah madaukakin sarki mai tsarki ne banar al-quddus almunazzahu anin naqa'is wal uyub shine wanda ya tsarkaka daga duk wata naqasa kuma ya tsarkaka daga duk wani aibu ya sifanta da kamalar sifofi shine al-quddus da haka Allah madaukakin sarki al-quddus ne ba shi da wani aibu ba shi da wata naƙasa duk wani abu da aka danganta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kamala ce tsantsa shi yasa malaman tauhidi suke da ka'ida. duk wata kamala duk wani abu wanda yake kamala ne tsantsa ga halitta to Allah shi yafi cancanta da wannan kamala duk abin da yake kamala ne to Allah shi yafi cancanta da wannan kamala Allah yana da mafi kamalar wannan abu da duk wata sifa ta kamala to Allah shi yafi cancanta da wannan sifa shi yasa suke cewa haihuwa ba kamala bace haihuwa ba kamala bace na ƙasa ce shi yasa Allah ya tsarkaka daga barin haihuwa saboda dan adam yana buƙatar haihuwa ne saboda me saboda yana buƙatar wanda zai taimaka mai yana buƙatar wanda zai gaje shi yana buƙatar wanda zai yi mai kaza wanda yasa ya buƙaci hai yake buƙatuwa zuwa ga haihuwa da haka kenan haihuwar ba kamala bace na ƙasa ce shi kuma Allah bai buƙatar komai a wurin kowa shi al-qayyum ne kuma as-samad ne da haka bai buƙatar komai a wurin kowa da haka bai da buƙatar a danganta haihuwa zuwa gare shi ina haihuwa ba kamala bace da haka duk wani abu wanda kamala ne tsantsa to Allah ya sifanci da mafi kamalar wannan abu duk kuma wani abu wanda akwai na ƙasa a cikin shi to Allah ya tsarkaka daga wannan abu shine ma'anar al-quddus Allah tsarkakakke ne daga duk wata da ƙasa ko aibu sannan kuma al-aziz ne mabuwayi ne shi Allah ya buwayi kowa ya gagaru kowa da haka ya zama kowa a ƙarƙashin shi yake ba wanda yake iya fita daga ƙarƙashin ikon Allah da buwayar Allah da haka shine al-aziz wanda kowa a ƙarƙashin shi yake kowa a ƙarƙashin gudanarwar shi yake kowace halitta ta miƙa wuya ta ƙasƙantar da kai zuwa gare shi saboda kamalar izza da buwaya shi yasa babu wata halitta wadda take fita daga izzar Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbirun ga Allah ne halittun da suke sama da wayanda suke ƙasa suke sujjada kowa yana sujjada ga Allah ƙarshen ƙasƙantar da kai kenan da nuna izza da buwaya ta Allah kowa sai yayi sujjada ga Allah shi yasa Allah ya ce mutane halittu gaba ɗaya suna sujjada ga Allah taw'an wa karhan ko suna so ko ba sa so sai sun yi sujjada ga Allah in baka tsugunna ka yi sujjada ga Allah kana so ba Allah ya ce wa zilaluhum bil ghuduwi wal asad inuwarka tana sujjada safa da yamma in rana ta fito ta gabas inuwarka za ta kwanta a yamma in rana ta koma yamma inuwarka za ta kwanta a gabas dole sai ka kwanta ka risina ga Allah saboda shi kadai ne al-aziz wanda ba wani mabuwayi in ba shi ba duk buwayarka sai ka kaskanta ka miƙa wuya zuwa ga Allah shine ma'anar al sannan kuma al-hakim Allah mai hikima ne duk abin da kaga Allah yayi akwai hikimar da ta sa me yasa Allah ya halitta daban-daban dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da aljanu me yasa ayi su daban-daban akwai hikimar da ta sa Allah ya haka me yasa Allah ya halicci mutane kala-kala waɗansu baƙaƙe waɗansu farare waɗansu dogaye waɗansu gajeru akwai hikimar da ta sa Allah ya haka babu wani abu wanda Allah yake yi a halittun shi gaba ɗaya wanda babu hikima a ciki saboda shi alhakimu ne ƙololuwar hikima kenan daga duk abin da ka gani ya zo daga Allah to akwai hikimar da ta sa Allah yi wannan abin illa dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san hikimar ya sani wanda ya jahilta kuma ya jahilta amma dai Allah ya san menene hikimar da ta sa yayi wannan al'amar da haka komai yana gudana ne da hikimar Allah subhanahu wataala galibi Allah yana hada tsakanin waɗannan sunayen guda biyu a cikin Alƙur'ani, Al-Aziz da kuma al Domin duk wani suna na Allah yana ɗauke da girman shi da ma'anar shi mai girma shi kaɗai, sannan kuma idan an haɗa shi da wani sunan wata ma'anar tana sake bayyana, banda ma'anar da kowane ɗaya yake ɗauke da shi. Yana ɗauke da ma'anar al sannan kuma akwai al to idan an haɗa al'azizu da alhakim, zai ba da wata ma'anar daban saboda duk wanda ya sami izza da buwaya ya gagaru kowa to galibi zai rinka yin abin da ya ga dama ko ya kamata ya yi ko bai kamata ba zai rinka yin abin da ya ga dama to sai aka haɗa al da al-hakim akwai izza kamalar izza sannan kuma ba abin da za a yi sai da hikima wannan izzar ba za ta sa a yi abin da babu hikima a ciki ba idan mutum ya buwaya ya gagara sai ya koma yana yin abin da yake babu hikima ma a ciki babu sanin ya kamata a ciki nuna isar sai ta wuce gona da iri to amma Allah duk da kamalar izzar shi to kuma hakim ne shi a wurin al'amuran shi da shari'ar shi da ƙaddarar shi da gudanarwar shi ga halitta ba abin da zai yi ba tare da hikima ba da haka Allah anan ya sifanta kanshi da cewa al-malik ne sannan al-quddus ne sannan al azizu ne sannan al-hakim wayannan sunaye guda hudu gaba daya aka rufe wannan ayar da su saboda tabbatar da cewa me yasa halittu gaba ɗaya suke tasbihi ga Allah me yasa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to amsar saboda shine al-malik al-quddus al hakim wanda ne ya cancanta ya zama kullun halittu suna tasbihi gare shi suna tsarkake shi dare da rana safa da yamma sai Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan shi Allah wanda ya sifanci da waɗannan sifofin yake da waɗannan sunayen shine allazi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko da rasulan manzo fil ummiyin a cikin al'ummiyin su wanene ne al'ummiyin abinda ake nufi da al'ummiyin nan ana nufin al'arab ya aiko manzo a cikin larabawa wannan manzan minhum daga cikinsu Allah ya zaɓa ya aiko shi ya zama manzo shine ma'anar zai ba'asa ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko da manzo a cikin ummiyin a cikin larabawa minhum kuma daga cikin su larabawan aka zaɓi wani ya zama manzo ana kiransu da suna al'ummiyin ne saboda dangantawa zuwa ga ummiya al'ummiya shine a danganta mutum zuwa ga ummihi zuwa ga mahaifiyar shi ma'anar kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi saboda me saboda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba Dakan an danganta mutum an ce mai ummi mana kamar yadda aka haife shi haka yake baya karatu baya rubutu shi yasa al'umma da ba sa karatu ba sa rubutu sai a ce musu ummiyina nisba zuwa ga ummu zuwa ga mahaifiyarsu da ta haife su kamar yadda Allah ya halicce su sai zama shine kamar yadda Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ne ya fito da ku daga cikin mahaifanku iyayenku mata, la alamu na shay'an ba ku san komai ba, bana ba ku iya rubutu ba, ba ku iya karatu ba, amma Allah wa ja'ala na kuma sam'a wal absara wal afida, sai ya sanya muku ji da gani ya sanya muku zuciya waɗannan sune ne alat na neman ilimi, sune hanyoyi na samun ilimi, shine ji da gani da kuma zuciya da za ta fahimci ilimin da haka Allah ya ce ya sanya muku wannan ne la'allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah akan wannan ni'imar da haka yuna ana nufin larabawa waɗanda suke al'umma ne wanda asalinsu ba sa karatu ba sa rubutu ba su da wani littafi wanda aka saukar musu wanda suke amfani da shi na shari'a illa suna kan shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko da manzo ne a cikin larabawa daga gare su yatlu alaihim ayatihi dan ya karanta musu ayoyin Allah shine matakin farko a karantar da su ayoyin Allah a karantar da su alqur'ani sai ya ce wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su daga dattin da suke ciki na jahilci da dattin kafirci da shirka da bautar wani Allah a tsarkake su daga wannan dattin sannan abu na uku wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma a karantar da su alqur'ani wal hikmata kuma a karantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa al-kitab al-Qur'an wal hikma as-sunan alkitab shine alqur'ani hikima kuma sune sunnoni na manzon Allah sallallahu da haka Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu da waɗannan ayyukan shine ya karantar da su alqur'ani sannan ya karanta musu alqur'ani sannan ya tsarkake su daga dattin da suke ciki sannan kuma ya ilmantar da su ilimin Alƙur'ani da kuma ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin duk da cewa kafin zuwan manzon Allah din suna cikin bata mabayyanin bata babu wani bata da ya wuce bauta bauta ma wani wanda ba Allah ba babu batan da ya kai rukon gumata su zama sune abinda ake kira abinda ake neman taimako a wurin su wannan shine kololuwar bata da haka sun kasance kafin manzon Allah ya zo lafi dhalalin mubin tabbas suna cikin bata mabayyanin bata wanda duk wanda ya kalla baya bukatar sai an yi mai wani dogon sharhi ya san cewa a bata suke bata ne mabayyani wanda bai bukatar bayani kafin a yi shi shi yasa yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya kalli duniya gaba daya inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum Allah ya kalli mutanen ƙasa gaba ɗaya sai Allah ya fushi da su larabawan da waɗanda ba larabawa ba gaba ɗaya duniya ta lalace gaba ɗaya Allah ya yi fushi da mutanen duniya ya ce illa baqaya min ahlil kitab sai wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin ahlul kitab wayanda ba su riga sun gama gurɓacewa sun gama lalacewa ba wayanda suke riƙe da asalin karantarwa ta addinin Allah sai su kadai suka rage a bayan ƙasa waɗanda Allah bai yi fushi da su ba da haka sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokacin wanda al'umma ta gama lalacewa domin manzon Allah ya zo ya tseratar da al'umma ya ilmantar da su ya dawo da su hanyar Allah subhanahu wata'ala shine yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين anan a wannan ayar an yi jeri cewa za a karantar da su ayoyin Allah wanda yake nuna cewa ana fara karantar da mutum alƙur'anin ne ya iya karanta alkur'anin ya tulu alaihim ayatihi ya zama tilawar alkur'anin ta samu sannan wa yuzakkihim sannan sai a tsarkake su daga abin da suke dauke da shi na datti na shirka na bid'a na sako da makamantansu sannan kuma wa yuallimuhumul kitaba wal hikma sannan sai a ilmantar da su ilimin alqur'ani a san tilawa akai magana yatlu alaihi anan kuma wa yuallimuhum a ilmantar da su a faɗa musu me ayoyin alqur'anin suke nufi me Allah yake nufi da surorin me ma'anar alqur'anin shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata a kuma ilmantar da su sunnar manzon Allah kenan ba a ilmantar da mutum alqur'ani kadai ba tare da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan shine jerin da aka yi anan amma a can a addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam wanda kuma wannan ita ce amsar addu'ar annabi Ibrahim din da Allah yayi annabi ibrahim yayi addu'a yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim sai kawo wa yuzakkihim a ƙarshe aka fara da cewa a aiko musu da manzo daga cikin su ya karanta musu ayoyin Allah kuma ya ilmantar da su alqur'ani da sunna sannan ya tsarkake su malamai suka ce abin da yasa aka fara sa aka tsallake wayu zakihim a can domin a lokacin annabi Ibrahim yana addu'a ne a lokacin shi da zuriyar shi gaba ɗaya suna kan tauhidi babu wanda yake akan shirka akan tauhidi suke aka babu magana tazkiya a wannan lokacin amma a nan da aka aiko manzon Allah an aiko shi a mutanen da shirka ta riga ta mamaye su daga kafin ilmantar da su alkitabu wal hikma akwai buƙatar tazkiya tukunna a tsarkake su daga wannan dattin da suke ciki na shirka daga wannan kazantar da ta mamaye su ta datti na saban Allah da shirka da Allah shi yasa a nan aka fara gabatar da wayu zakkihim sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikma a can kuma ba shirka sai aka fara gabatar da yatlu alaihim ayatihi sai aka ce wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan wa yuzakkihim ta biyo baya saboda babu tazkiyar babu dattin shirkan da za a ya kamata a fara gabatar da tsarkakewa kafin a ilmantar da addini da wannan wanda yake nuna cewa ilimi mataki mataki ne ana bin manhaja ta ilmantar da ilimi daga kaza sai kaza sai kaza wannan tadarruj a babin ilimi yana da asali a cikin wannan ayar domin Allah ya kawo shi da jeri a fara ilmantar da tilawa alqur'anin sannan a ƙarkace mutane daga shirka sannan a ilmantar da su ma'anonin alqur'anin da kuma ma'anonin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama an bi mataki na tadarruj a babin neman ilimi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim akwai waɗansu mutane daban daga cikinsu domin an ce ba yi na rasulan ya aiko da manzo a cikin na, to manzon ba na ummiyinan kawai da ya samu a lokacin shi bane akwai na minhum akwai waɗansu mutane na daban lamma yalhaqu ba basu zo sun riske su ba ko kuma ya zama lamma yalhaqu za su riske su daga baya waɗannan waɗanne mutane ne waɗanda za su zo daga baya bayan an sa an isar da sako zuwa ga waɗancan waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wa'afari na minhum lamma yalhaqu bihim ana nufin al'ajim ana nufin ajamawa domin anan an yi maganar al'ummiyi na larabawa to akwai kuma waɗanda ba larabawa ba waɗanda za su zo su ma su karɓi wannan addinin su ma ɗin a tsarkake su a ilmantar da su a kuma karantar da su alƙur'ani da sunna suka ce ana nufin ajam waɗanda ba larabawa ba waɗansu kuma malamai suka ce ana nufin attabi'una ana nufin tabi'ai da za su biyo bayan sahabbai su ne wa na minhum lamma yalhaqu bihim waɗansu wayanda suke mutane na daban waɗanda za su riski sahabbai daga baya sai zama su ne na minhum ɗin waɗansu kuma suka ce a'a na minhum ana nufin duk waɗanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na al'ummomi har zuwa tashin alkiyama sune na minhum lamma yalhaqu bihim mutanen da za su zo daga baya su ma din za a karantar da su alqur'ani sannan a tsarkake su daga datti na shirka sannan a ilmantar da su ilimin alqur'ani din da ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum yace za ku ji daga wurina mana wannan ilimin za ku ji abin da nake faɗa daga gare ni kai tsaye wa yusma'u minkum ku kuma wa'anda suka zo a baya za su ji daga wurinku wa yusma'u mimman sami'a minkum su din waɗanda suka ji daga wanda suka ji a wurinku waɗansu za su zo su ji daga wurinsu to haka ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tafiya wannan ya ji a wurin wannan wannan ya ji a wurin wannan haka har akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma'anar wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa'anda za su biyo baya wa'annan su ji a wurin wadannan waɗannan su ji a wurin waɗannan shi yasa duk wanda ilimin shi babu malami a ciki sai su ce wannan ilimi ne munqati yankaccen ilimi ne wanda isnadin ba zai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi yasa ba a yin karatu sai da malami shi ma malamin baya yin karatu sai da malami shi ma malamin baya karatu sai a wurin malami har a tike a tike zuwa ga malamin malamai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga duk ilimin da bai taho da wannan silsilar ba ta zama kai ne malamin kanka kai ne mai fahimtar kanka to wannan ilimin ya yanke daga mira daga gado na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama wata hanya daban da dole ilimi sai da malami wanda zai zama wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wasu su ji a wurin wasu wasu su ji a wurin wasu har akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ka amfana da huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma da haka wannan shine ma'anar wa na minhum lamma yalhaqu bihim waɗansu mutane daban daga cikinsu waɗanda ba su riga sun riske su ba ma'ana za su zo su riske su daga baya su ma suna cikin wannan al'ummar waɗanda za a karantar da su littafin Allah a ilmantar da su alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu aziz Allah mabuwayi ne alhakim kuma mai hikima ne da buwayar shi ya saukar da wannan alqur'anin kuma ya sa shi ya zama littafi buwayayye a duniya gaba daya tun daga aka saukar da shi har zuwa yanzu bai taba bacewa a bayan ƙasa ba bai taba kuma kaskanta a bayan ƙasa ba ko yaushe ƙara ɗaukaka yake yi ƙara buwaya yake yi a bayan ƙasa kullum ƙara gane cewa tabbas lallai littafin Allah ne ake yi daga lokacin da ilimi yake ƙara faɗaɗa da bincike daga lokacin da ake ƙara tabbatar da cewa alƙur'anin littafin Allah ne buwayayyen littafi ne ya gagara halittu gaba ɗaya daga Allah al'aziz ne mabuwayi ne da buwaya shi ya saukar da alƙur'anin ya sa shi ya zama ba dau a cikin halittu gaba ɗaya sannan kuma alhakim mai hikima ne wanda saboda hikimar shi yasa ya zaɓi al'ummiyun su zama su ne waɗanda za a zaɓi manzo ɗin daga cikin shi ba wata al'umma daban wadda ba su ba, da da hikimar shi da buwayar shi yasa ya yi wannan ba wanda ya isa ya zo ya canza ya ce shi sai a kaza ko sai a al'umma iri kaza za a aiko annabin ko kuma sai a mutane iri kaza za a yi wahayi, da haka Allahu a'lamu haythu ya risalatahu Allah shi ya fi kowa sanin ina ya cancanta ya saukar da manzancin shi a cikin mutane haka kuma ina ya cancanta ya saukar da manzancin shi a cikin al'umma sannan ina ya cancanta ya saukar da manzancin shi a cikin yare da za a yi amfani da shi na wannan littafin duka wannan buwayar Allah da kuma hikimar Allah ta sa ya yi irin wannan aikin wanda ba wanda ya isa ya canza ma Allah subhanahu wata'ala abin da ya yi saboda izza ba kuma wanda ya isa ya ga kuskuren abin saboda an yi da hikima ta sa Allah madaukakin sarki yayi wannan al'amarin sai Allah ya ce zalika fadlullah ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ce zalika fadlullah wannan falalar Allah ce wannan isharar ta cewa zalika fadlullah tana komawa zuwa ga me wannan suna cewa tana komawa zuwa ga aiko manzo da aka yi a cikin Yuna a cikin larabawa wannan falalar Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama su kuma suka ce yana komawa zuwa ga karantar da mutane alkur'ani da ilmantar da su littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan falalar Allah sai yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim wannan suka ce a'a duka ya shiga ciki sauko da aiko da manzon Allah din a cikin larabawa da saukar da alkur'anin da karantar da alkur'anin da sunna din da kuma samar da waɗansu al'umma waɗanda za su zo daga baya wayanda ba su yi zamani da wayancan ba su ma su karɓi alƙur'anin su yi ilimin shi kuma su fahimci sunnar manzan Allah wannan duka gaba ɗaya fadlullahi falalar Allah ce in Allah bai yi maka falala ba sai ya kautar da kai daga hanyar littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ji kana gani ana cewa ga hanyar Allah ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga hanyar alkitab ga hanyar as-sunna sai a zo maka da wani mutum a ce ga hanyar wani sai ka je ka hau kai ta tafiya kana alfahari kana jin daɗi mu mabiya wane ne mu ‘yan hanyar wane ne kuma da wannan za ka yi ta alfahari kana gudanar da rayuwarka saboda me saboda baka samu falalar Allah ba Allah ya ɗora ka akan wannan hanyar fadlullah ne falala ce ta Allah yu'tihi man yasha wadda Allah yake bayar da ita ga wanda ya ga dama ba kowa yake dacewa da wannan falalar ba da haka Allah ya ce wallahu dhul fadlil azim lallai Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne mai girma Allah yana da falala falalar Allah ba ta da iyaka ba wanda ya isa iyakanta falalar Allah subhanahu wata'ala shi yake saukar da falalar shi a inda ya ga dama annabta falala ce ta Allah Allah yana saukar da ita ga wanda ya ga dama sannan zaben garin da za a yi annabtar a ciki falala ce ta Allah Allah yana zaben garin da ya ga dama sannan mutanen da za su karɓi wannan da'awar wannan wahayin na Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah alkitabu wal hikma zaɓen waɗanda za su karɓi wannan su tafi akai shi ma falalar Allah ce yu'tihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama daga falalar Allah ba ta da iyaka a bayi ko ina ka kalla za ka ga ni'ima da falala ta Allah wanda ba ta da iyaka da haka Allah ya ce wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne da haka duk wata falala da ka gani ta Allah ce kuma ma'abocin ta ne shi sannan al Allah mai girma ne mabuwayi Allah yana da girma babu wani mai girma wanda za a kwatanta shi da girman Allah subhanahu da haka Allah al'azim ne saboda kasancewar Allah al'azim shi yasa duk abin da ya danganta da Allah sai ya zama al'azim alqur'ani saboda maganar Allah ne sai Allah yake kiran shi da suna al'azim ya zama shi ma babba ne littafi ne mai girma daga duk wani abu wanda yake da alaƙa da Allah subhanahu wata'ala to wannan abin sai ya zama sai ya zama al'azim saboda Allah madaukakin sarki al-azim ne Allah mai girma ne girma ta kowane irin itibari Allah yana da girma na zaki, wanda ba wani girma irin girman Allah Allah yana da girma na matsayi da daraja wanda babu wani matsayi da ya kai girman matsayin Allah Allah yana da girma na ɗaukaka wanda babu wata ɗaukaka da ta kai ɗaukakar Allah duk wani abu na halitta gaba ɗaya yana ƙasan Allah subhanahu wata'ala Allah shi yake sama da komai da haka Allah shi al'azim ne ta kowane ɓangare al'azim ne a mulkin shi al'azim ne a matsayin shi da darajar shi al'azim ne a ɗaukakar shi sannan kuma al'azim ne a zatin shi da haka wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala ne sannan kuma Allah madaukakin sarki mai girma ne subhanahu wata'ala مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين bayan Allah subhanahu wata'ala yi bayani akan saukar da alqur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ilmantar da al'umma alqur'ani da kuma sunna sai Allah ya ba da wani misali wanda wannan misalin zai zama kaman gargadi ne mai tsanani dangane da wanda ya samu alqur'anin da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma baya aiki da abin da yake cikin alkur'anin da kuma sunnar manzon Allah din sai Allah ya buga misali mummunan misali dangane da wannan yace masalul ladina hummilut tawrat misalin waɗanda aka ɗora musu at-taura bana aka ɗora musu yin aiki da at-taura sune yahudawa da kuma nasara misalin su thumma lam yahmiluha sannan kuma basu yi aiki da abin da yake cikin attauran ba ga attaura Allah ya saukar kuma Allah ya umarni da ai aiki da ita amma kuma sun ƙi yin aiki da abin da yake cikin attauran Allah ya ce misalin su shine kamathalil hima misalin su kaman misalin jaki ne yahmilu asfaran wanda yake dauke da kayan littattafai a bayan shi an tura majaki tarin littattafai wajahu shabihi na wannan misalin shine yana dauke da nauyi ne bai san abin da yake dauke da shi ba bai san darajar shi ba bai san kimar shi ba domin baya bambanta tsakanin eh, ice da aka dora mai da kuma littattafai da aka dora mai duka ɗaya ne a wurin shi bai san kimar abin da yake dauke da shi ba sannan abu na biyu kuma ba zai iya amfana da abin da yake ciki ba saboda baya iya karantawa ba kuma ya iya fahimtar abin da yake cikin littattafan sannan abu na uku wannan nauyin yana nan akan shi ba zai iya saucewa ba ba zai iya sauce wannan nauyin ba an riga an dora akan shi jaki bai iya sauce ma kanshi kaya sai idan an sauce mai to wayannan bangarorin guda uku duk sun kunshi wannan misalin masalul ladina ummilut tawrat thumma lam ya'miluha kamathal al-himar ya'milu asfara wanda aka dora musu attaura, aka saukar musu da attaura, aka umarce su da su yi aiki da shi amma suka yin aiki da attaura, taura to daidai suke da jaki da yake ɗauke da kayan littattafai ga nauyin attauran a kansu sun riga sun an saukar musu sun karanta ta sannan kuma ga shi ba sa iya yin aiki da abin da yake cikinta sannan kuma ba sa iya karantawa karatu na fahimta su gane abin da Allah yake nufi da attauran balle su aiki da ita daga nauyin da yana nan akan su bai rabuwa da su sannan kuma ba sa iya amfana da nauyin da suke ɗauke da shi sai dai wahala kawai to shine misalin waɗanda aka ɗora musu attaura amma kuma suka yin aiki da attaura me yasa aka kawo wannan misalin misalin attaura taura yana da alaka ne da al'ummomin da suka gabata an kawo misalin ne saboda an yi magana akan mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa mu ma ba an saukar mana alkitabu wal hikma idan muka yi irin na yahudawa mu ma misalin mu ɗaya da zaki ba mu da bambanci da zaki ga qur'anin ga sunnar amma ba abin da ya dame mu da su ba mu san kimar su ba ba ma amfani da littafin Allah da sunnar manzan Allah ba kuma ma kokarin fahimtar abin da suke ciki ba kuma ma ƙoƙarin aiki da su da haka idan ba mu haka ba daidai muke da zaki shine irin sifar da za a iya bamu haka duk wanda bai aiki da alqur'ani ya kokarin fahimtar alqur'anin ba kuma ya kokarin sanin abin da Allah yake nufi da shi to wannan sunan shi jaki shine kamathalil himari yahmilu asfara shi yasa sai Allah ya ce bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah tir da misalin irin wannan mutanen wayanda suka ƙaryata ayoyin Allah wannan mummunan misali ne a misalta ka da jaki saboda wata sifa da ta sifanci da ita wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai za a saukar musu da littafi amma kuma ba sa fa'idantuwa da littafin ba sa amfana da abin da yake ciki ba kuma sa ƙoƙarin fahimtar abin da littafin ya ƙunsa da haka Allah ya kira su da suna azzalimai idan duk wanda ya sifanci da wannan sifar dangane da alƙur'ani da sunna to wannan sunan shi azzalimi sannan kuma kamanceceniya ta fuskar dabbobi da za a kamanta shi da shi shine za a kamanta shi da daki domin Allah ya zaɓi manzon Allah ya za aiko shi da mafi girman littafi littafin da ba a taɓa saukar da irin shi a bayan ƙasa ba a ce ba ka da alaƙa da wannan littafin to lallai ya cancanta a kira ka da suna zaki ya cancanta a kira ka da suna azzalimi a wani wurin Allah ya sifanta wayanda suka yi watsi da karantarwar ilimi da sifar da take mafi muni fiye da wannan shine sifar kare ya ta wannan bawan Allah da Allah ya ba shi ilimi da cewa watlu watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu aqlala ila al-ardi wattaba'a hawa sai Allah ya ce fa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath Allah ya misalta shi da kare cewa Allah ya bashi ilimi na ayoyin Allah na littafin Allah amma kuma sai ya yin aiki da abin da Allah ya bashi na ilimi ya koma yana amfani da wannan ilimin wurin saba ma Allah kamar wanda Allah zai bashi alqur'ani ya haddace alqur'anin ya koma kuma ya koma yana duba da alqur'anin ya zama dan duba wai shi malamin qur'ani ne amma dan duba shine zane-zanen hatimi shine zane-zanen layoyi da guraye da maganin dafa'i da tsari da wane ne da alqur'anin atainahu ayatina fansalaka minha Allah ya ce mun bashi ayoyin mu sai ya fita ya zame kanshi daga cikin ayoyin sai zama fa atba'ahu shaytan sai shedan ya zama shi yake bin shi ba shi yake bin shedan ba saboda mai ilimi ya fi ƙarfin shaiɗan sai dai shaidan ya bi shi da haka Allah ya ce fa asba'ahu shaitan sai shaidan ya bi shi shi yasa sai Allah ya misalta shi ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin shi kamar misalin kare ne shi yasa duk wanda ya yi ilimi bai yi aiki da ilimin ba sai ya ɗabi'anci da ɗabi'u na kare sai ya koma ɗan fada da bambaɗanci da maula. yanda kare yake ladabi irin na kare da kwantar da kai da ya ga mai kuɗi ya kwantar da kai ya ta ladabi da ya ga mai mulki ya kwantar da kai yana kaskantar da kanshi ga ilimin ga komai ga qur'anin ga komai ga fahimtar da addinin ga komai amma sai ya koma ka masalil kalbi sai ya koma kaman kare ya koma shi ba ɗan banga siyasa ba ba kuma malamin addini ba saboda mai saboda ya watsar da addinin bai yi aiki da abin da ya sani na ilimi ba bai jin izza da wannan ilimin ya wahala ya samu a wurin girbi kuma ya kaskantar da kai ba kaskanci irin wannan ka wahala ka wahalar da kanka ka yi karatu ka hana idan ka bacci dare da rana ka je nan ka je nan wahala ba wadda ba za ka sha ba sannan ƙarshe bayan ka gama karatun ka zo ka kaskantar da kanka a gaban wani ɗan duniya wanda shi duniya ya sani duniya ya tara duniya ya samu to dole ka zama kamar kare amma idan ka zauna da mutuncinka ka kara mutuncinka kai haƙura da talaucinka da rashinka to sai ka samu buwaya da ɗaukaka ka sami izza da wannan ilimin walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum inda ma abota ilimi sun tsara ilimin to ilimin zai tsare su zai ba su kariya amma idan suka keta ilimin to sai ilimin ya keta su sai mutuncin su ya zube darajar su ta kaskanta daga sai mutun ya koma masaluhu ka kalbi ko ya koma alladhina ummilu at-taurata thumma lam yahmiluha ka himari yahmilu asfara yayi taima wasu wahala a duniya karshe ya gama Allah ya azabtar da shi ranar alkiyama da haka Allah yana gargadi ne dangane da wannan sifar ta Yahudawa cewa kada mu kuskura mu kamanceceniya ko mu koyi da abin da suke kai cewa an ba su littafin amma ba sa aiki da littafin sai dai alfahari kawai da littafin mu ne masu qur'ani mu ne masu kaza kamar yadda suke yi mu ne ma'abota at-taura nahnu abna'ullahi wa ahibba'u lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara to haka shi ma zai ta alfahari da Alƙur'ani. mu ne mahaddata Alƙur'ani. mu ne masana Alƙur'ani. amma kuma ba zai yi aiki da ƙur'anin ba sai zama ka masalil kalb ka masalil imari yahmilu asfara bi'sa masalul ƙaumin ladina kadda bi ayati llah wallahu la zalimin Allah baya shiryar da azzalimai waɗanda aka saukar musu da wahayin Allah amma kuma suka yi watsi da wahayin ba shi kulawa ba ba su ma san darajar shi da kimar shi ba lantana su yi aiki da shi wannan shine gargadin da Allah subhanahu wataala yake yi mana a cikin waɗannan ayoyin wannan shi yasa a gaba Allah zai kawo mana magana akan Yahudawa da kuma zargin su da kuma umarni da a muƙabalance su akan wani abu wanda yake tabbatar da cewa anan ne za a gane gaskiyar su ko kuma rashin gaskiyar su cewa da gaske din suna aiki da littafin nasu ko ba sa aiki da shi da haka a takaice wannan shine kaɗan daga cikin abin da waɗannan ayoyin suka kunsa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon sauraron alƙur'ani da fahimtar ma'anonin shi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yin aiki da su kamar yadda Allah yake so ya yadda ya kare mu daga sauraron alƙur'ani da sunnar manzon Allah da ƙin yin aiki da su ya sanya mu cikin waɗanda suke cewa sami'na wa ata'na duk lokacin da aka karanta musu alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk